فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين yayin da suka ɗebe ƙaunar cewa annabi Yusuf zai amsa musu buƙatarsu sai suka kaɗaita da junansu domin su yi shawara ɗan uwansu babba ya ce, Ina tunatar da ku cewa babanku ya ɗauki alkawari da ku, wanda ya ƙarfafa shi da rantsuwa da Allah cewa za ku dawo masa da ɗansa, sai dai in an mamaye ku ne da abin da ba za ku iya tunkuɗe shi ba, kuma kafin nan kun yi sakaci dangane da lamarin annabi Yusuf, ba ku cika alkawarin da kuka yi wa babanku ba, to ni ba zan bar ƙasar Misira ba, sai babana ya yi min izinin komawa zuwa gare shi. ko kuma Allah ya hukunta min in karɓi dan uwana Allah shine mafi alherin masu hukunci don haka shine yake yin hukunci da gaskiya da adalci